أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا رقم Allah سبحانه وتعالى ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai ba haka Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu rana ta biyar ga wannan wata mai albarka watan Ramadana na wannan shekara ta mu ta arba'in. bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya yi daidai da goma ga watan biyar na wannan shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a sabuwar sura suratul anfal bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم نعم wannan sura mai albarka suratul anfal ma'anan anfal jam'u nafalin ma'anan nafal da larabci shine ganima wannan sura sura ce da za ta bayyana mana yadda ake raba ganiman da aka ciyo a wajen yaki ko da ke ana ce alganimatu ana cewa annafal a wani kaunin annafal shine bambanci shi kaɗan da ganima ganima ita ce wanda sai da aka fafata aka yi faɗa sosai aka kafsa da kafurai aka ci nasara a kansu aka yi aka wahala kafi a ci nasara a kansu to dukiyoyinsu da abin da suka bari a baya suka gudu aka gama da su shi ake kira ganima nafalu kuma al'anfal shi kuma ba a ma kafsa ba sun gudu an je za a kafsa suka ga al'umman musulmai suka gudu to abinda suka bari na dukiyar shi ake kira anfal wancan ƙarfin tuwo ne sai da aka yi gwagwagwa aka ciyo wannan kuma cikin sauƙin Allah ya kawo ta shi yasa ake kiranta annafal abinda aka same shi cikin sauƙi cikin ruwan sanyi ba tare da an yi tsara ba ko tuka ko fada ko kafsawa amma a nan alganiman a wata a wani kauli takan ɗauki ma'anan anfal ɗin a faɗi anfal ɗin amma ganima ake nufi to wannan sura mai albarka a ta sauka a madinan a jerin surori daga suratul fatiha bakara ali imrana nisa'i in ka zo ita ce ta takwas a jerin gwanon surori daga sama in za ka gangaro zuwa nasi ita ce ta takwas yawan ayoyinta kuma saba'in da biyar ne an buɗe ta da bismillah ita ma kamar yadda aka buɗe dukkan surorin alkur'ani banda suratul tauba ita ce suran da take binta Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wato wannan suran da za mu karanta da fassaranta da za mu yi da hukunce-hukuncen da za mu gano mu ƙaru da su dukkansu ba za mu iya yi ba face muna neman taimako da sunan Allah Allah ya mana muwafaƙa albarkacin sunansa da shi muke tawassuli Allah ubangiji ya ba mu fahimtar abin da suran take ɗauke da shi kuma ya ba mu ikon aiki da shi sunan Allah nan da muke tawassuli da shi mai rahama ne shi Allah ɗin mai jin kai ne ga bayinsa wannan suran kafin mu shige ta mu fara bayaninta ya kamata mu san abin da take tattare da shi a cikinta kafin mu zo mu fede cikin mu kullo da abin da ke cikin cikin dake-dake kamar yadda na ce sura ce da ta sauka a madina ayoyinta kuma saba'in da biyar ne Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin hukunce-hukunce da dokokin yaƙi a musulunci yadda ake yaƙi da ake samun lada da rahamar Allah a cikinsa ba kawai a zo a yi haɗa a yi hayaniya a yi ƙone-ƙone ba tsari a ce shi ne yaƙi ba wannan yaƙin da muke gani wanda ake kira jihadi don ɗaukaka kalman Allah to yana da tsari Allah ya saukar da ayoyi akwai inda mai saukar da sura ta musamman domin hukunce-hukuncen yaƙi da kuma abin da yake jawowa a yaƙin ba ƙaramin abu bane yake jawowa a ce kawai aje a yaƙi ayi yi faɗa da kuma sabuban da suke sa a ci nasara ba wai kowane yaƙi ba ne ake samun nasara a'a tsafkataccen yaƙi wanda ake aka nufi Allah da shi aka nufi kare addini da shi yaƙin da za a yi don kawar da zalunci da tabbatar da adalci to yakan sabbaba Allah ya ba da nasara amma yaƙin da aka yi shi don neman wani abun duniya don zalunci dan ta'addanci to galiban komai shi yana yi a kullu yana gani yana cin nasara to ƙarshen al'amarinsa ba zai yi kyau ba yaƙi da faɗan da zai baka riba yanzu shine yaƙin da aka yi shi don ɗaukaka addinin Allah wanda aka nufi Allah da shi to shi kan tsamaran kama kawai da za ka yi kafin ma ka je yaƙin ma duk zunubanka ma sun zuba a lokacin har ma dokin da ka ɗaura domin yaƙi da shi shi ma kan shi kullum ana baka ladan firke shi da kai da kashin da doki yake yi da fitsarin da doki yake a wannan firken. gaba ɗaya ana ɗiba shi ne ana zuba maka a mizanin ma'aunin ayyukanka na gobe kiyama don me don dokin ka firke shi ne don ɗaukaka kalman Allah ba don sata ko fashi za a je a yi da shi ba sannan kuma za a bayyana mana yanda ake samun wato ƙarfi irin na zuciya wato ƙarfi na ciki shine ke bawa mutum nasara spiritual abun nan force ba wai tanadi tara makamai da yawan soja da yawan kayan fada shi ke ba a'a asalin abin da ke ba da nasara ƙarfin da yake cikin zukata na imani da Allah in ba haka ba tun tarihin kafan musulunci ba inda shirin musulmai ya yi daidai da na kafirai na kafirai ya ninninka na musulmi ba inda yawan sojojin musulmai suka taɓa kai na kafirai yawa amma menene ƙarfin imani to shi ne yake ba da nasara ba ƙarfin makami ba ina fata an gane ko shi ne yake ba da Allah ya ce kan min fi'atin ƙalilatin ghalabar fi'atan kasiratan amma bi iznillah wallahu ma as-sabirin wannan sai an tarbiyantar da zukata in kalali an gina zuciyar mutum an tarbiyantar da zukatan matasa da musulmi ya zamanto takawansu tana da ƙarfi tsoron allansu ya kai wani irin level 90% 95% tsoron Allah an bar sabo a baya to irin wannan shi kaifin wannan imanin sai ka samu ya fi kaifin takwabi ƙarfin wannan imanin wajen cin nasara ya fi ƙarfin harsashi da zai fita daga bakin bindiga to lallai a san lallai cewa ba shiri na waje ba ne yake ba mutum nasara shiri ne na me na cikin zuciya na ƙarfin imani da Allah za mu ji shi ma za mu ga tasirin shi a yakin nan da za mu karanta a suratul anfal za mu ji hukunce-hukunce sura ta tattaro hukunce-hukuncen ganima in an na yaƙi ya ake raba shi wa suka cancanci su ci ganima da kuma har ila yau yaushe ya dace ya za a mu'amalanci wato a fursunonin yaƙi da aka kama ya ake mu'amalantarsu za mu ji kuma har ila yau hukunce-hukuncen shari'a da hikimominsa sannan wannan suran za ta kawo mana kuma bayani akan yakin badar da abun da ya faru kafin badar din da abun da ya faru ana cikin yakin badar din da abun da ya biyo baya bayan an gama yakin badar da kuma abun da ya sabbaba yakin badar din da waɗansu darusa da musulmi zai iya tsinkaya ya karanta daga yakin badar sababin yakin badar din da ya za mu ji shi sha Allah tabaraka ta'ala da yanda musulmai suka yi shirin yakin da kuma yanda suka kutsa a cikin yaƙin, a ƙarshen suran kuma ta yi bayanin soyayyen musulmi junansu ga junansu musulmai su zama to masu ƙaunan juna masu son juna masu dunkulewa masu haɗin kai masu yi wa juna afuwa ga abubuwan da suke kawo rarrabuwan kai a yi haƙuri a binne su saboda haɗin kai ya wanzu a tsakaninsu suran ta yi bayani a can karshe-karshe da kuma wajibcin hijira da ƙaura daga duk wata ƙasan da ake ƙasƙanta ka ake wulaƙanta addininka ba a baka ‘yanci na kai addininka wajibi ne ka yi hijira ka bar wannan wajen ka je inda za ka samu ‘yanci da walwala na addininka suran ta yi bayani a can ƙarshe sannan kuma har ila yau wato a shi jihadi ana yin shi ne tsakanin al'umman musulmi haɗin kansu domin ɗaukaka kalman Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin da suran dai take kunshe da shi in nutshell kenan za mu zo mu bi abubuwan ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala malam bismillah a ka karanta Allah maɗaukakin sarki a wannan suran farko dai kafin a Allah ya ce yas'alunaka anil anfal ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sahabanka za su tambaye ka game da hukuncin wato ganima ta yakin badar domin yakin badar shine farkon yaƙi da aka yi a musulunci wanda ya ba da gagaraman nasara ya kaskantar da tutan kafurci ya ɗaukaka tutan musulunci ko da yake kafin badar ɗin akwai ƙanana ƙanana ƙanana ƙananan yaƙe-yaƙe ƙanana wanda ake kai hari a dawo a nan a dawo a nan a dawo amma yaƙin da ya fice a duniya da ya ba wa musulunci izza da ɗaukaka da kwarjini shine yaƙin badar to kaga an yaƙin har an gama an tara kayan ganima to kasancewan ba a taba experiencing ya ake da ganima ba tunda ita ce yaki shine yaki na farko ba a taba sani ya ake da ganiman ba to ya Muhammad sahabai mabiyanka za su zo su tambaye ka ya za a yi da dukiyoyin nan na waɗannan mutane wa suka cancance su shine idan suka tambaye ka kul ka gaya musu al-anfalu duk wata ganima lillahi ta Allah ce war rasuli da manzansa kar wani ya ɗau wani abu kar wani ya sa hannu kar wani ya yi kemfarin da ganima a bashi sai yadda Allah da manzansa suka hukunta barin yadda za a raba ta ɗin yana ga Allah da manzansa kar wani ya yi katsalandan kar wani ya yi shishigi kar wani ya ɗau wani abu ba tare da izini ba Abin da ya faru din an samu dan hayaniya kaɗan tsakanin sahabai Allah ubangi yadda da su tsakanin su dattawa da matasa matasa su suka fi zabura su suka fi zabura da tashi da menene da aka bar ganima aka gama aka kafurai aka ci nasara a kansu suka gudu to sai kowa yana ganin ai gudunmawan shi ya fi na wane yawa shi ya dace ya ɗebi abu mai yawa sai rika samu ai mu matasa mu muka yi kaza mu muka yi kaza ku dattawa ku kuka yi kaza zaburan ku kaɗan ne mu za a ba mai yawa ku kuma ku za a ba wa kaɗan a'a ya za a yi a baku mu a kyale mu ai mu muke rike da tuta mu muke jikin tuta mu muka rike ta rike tuta ma ai gudunmawa ne waɗannan ko su ci ai mu muka farma kaza mu muka juya mu muka yi kaza namu dole ya yawa waɗannan su ce dole sai araba daidai waɗannan sai aka samu yar menene hayaniya da yake ba a taɓa sanin hukuncin yanda ake raba ganima a musulunci ba wannan ita ce ganima ta farko a musulunci ita ce ganima ta farko a musulunci mun san a shari'o'in da suke kafin musulunci idan aka yaƙi ganima ƙona ta ake tara ta ake kawai a hukunce-hukuncen dokoki na shari'an addinan da suke gabanin musulunci in an yi yaƙi aka tara dukiyar banka mata wuta ake ba mai ɗaukan koda allura amma al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so aka musu sauƙi da rahama da rangwane cewa su raba su fi ina fata an gane ko to shine yanzu da saɓani ya shiga tsakaninsu sai Allah ya ce kul ya Muhammad je ka gaya ma waɗannan sahabanka innan nan al'amarin ganiman nan lillahi yana ga Allah war rasuli da manzansa ba mai sai kar kowa ya tsoma baki sannan fattaqullaha ka ce su ji tsoron Allah san abin da ya fito da su asali yaƙi ne domin neman lahira da aljanna ba abun duniya ba wanda har ya kawo musu saɓani a tsakaninsu kuma ka ce musu wa aslihu za ta bainikum su je su yi sulhu su gyara misunderstanding da ya shiga tsakaninsu su gyara wannan rashin fahimtar juna su gyara su yi sulhu su mance da al'amarin ganiman nan sai yanda Allah da manzansa suka yi da shi su gyara tsakaninsu su je su sulhunta tsakaninsu su kawar da ɗan wannan saɓanin da yake cikin zukatansu su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa ati'u lahawar rasula ku yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya da shi da manzonsa abinda suka ce gashi ku yi biyayya ku karɓa. kar wani ya ce zai ja da annabi takan yi su suna ce ni ne mai yawa kai ne kaza ni na fi kaza to in annabi ya zo rabon ya bama wannan kada wani ya kuskura ya ce zai yi wa manzan Allah magana ya aka ba wannan kamar yadda zil kuwaisira zil kuwaisira zul yayi ina jin a yakin hunai lokacin da manzo Allah ya tara ganiman gaba ɗaya masai ya ba mutanen makka ita wanda ba su suka yakin ba mutanen madina da suka taso daga madina suka zo suka yakin annabi bai ba su ba zul sai ya ce wannan rabon da kai ya muhammadu baka nufi Allah da ita ba ka gani to shi yasa ake ma sahabai anan wonin wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin in dai har ku mu'minai ne na gaske ku yi wa Allah da manzansa biyayya akan rabon ganiman nan da za a yi da dukkan ma murnin da ya muku in dai ku mu'minai ne ku masa biyayya duk wanda aka ba ya yi haka kawai a ah, ya rasulullah ya nawa ne finawa ya na ibrahim ya finawa ni min shi ne ya tsina ta kar mutum ya kuskura ya zamanto mai da'a sami ina wa a ana kawai gari in kana interrupting wa maganar manzo Allah kana so kai abin nan to lalle Allah zai iya saukar wa mutum azaba don kuwa ya kira haka yi wa manzo Allah da manzo Allah ya kalle shi ya kalle shi wa ya ce waɗannan akwai waɗansu mutane masharranta za su fito daga tsakan wannan mutum su ne khawarijawa da suka yi ta fitowa daga tsatsonsa Allah ubangi ya rufa mana asiri Allah madaukakin sarki ce innamal mu'minuna lallai mumunai na gaske mumunai na kwarai su ne allazina idza zukira Allah su ne waɗanda idan aka ambata musu Allah a cikin wani al'amari wajilar kulubu ne kaga zukatansu yana kaɗawa zukatansu yana keken yana raurawa kawai saboda tsaban tsoron Allah duk yanda ya tsan duk yanda ya so abu ya tsananta son wannan abun idan aka ce masa Allah to zaka ga yayi saranda ya bar abu duk yanda ya tsani abu idan aka ce Allah ya ce a shi to zaka ga kawai bai da ja to Allah ya ce waɗannan su ne mumunai na ƙwarai su ne mumunai na gaskiya wanda idan aka ambata musu Allah to za ka ga zuciyarsu ya kaɗu sun imauce sun tsorata zuciyarsu tana raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka zo ana karanta musu ayoyin Allah alqur'ani suka ji ga hukuncin kaza kaza ga hukuncin shi kaza ga yanda ake yin shi kaza ga yanda ake so ka zauna za ka ga zadatum imanan sai ka ji ayoyin Allah nan suna ƙara musu imani suna ƙara musu imani suna ƙara tausasa zukatansu haka za ka ga mumini na ƙwarai in ji Allah subhanahu ta'ala ba wai zuciyar shi ta ƙara ƙeƙashewa ba akwai wani saboda tsaban ƙeƙashewar zuciya in wani abu ya ya ta samma wani abu kana masa nasiha in ka ce masa ka ji tsoron Allah Allah fa bai son wannan abun sai ka ya ce maka sadaqallahul azim sadaqallahul azim an zo a cuce ni ne a jamun aya eh kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul baqara wa idza qila lahu taqillaha akhadhahu al-izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannamu wa la bi'sal masir idan yana shan taba yana taba yana shan taba ka zo ka ce masa wane haramun ne shan taba babu kyau akwai cutarwa almubazzaranci ne da dukiya sai ya kalle ka sai ya jefar da taban ya mutsuke ta ta ci a buɗe mai biya yi ne <laughs> a buɗe mai giya wato ya nuna maka zai sha abin da ya fita ba to shine wa idza qila lahu taqillah idan yana saba wa Allah kace ka ji tsoron Allah sai wannan sakon Allah sai ya ƙara sanya shi wani girman kai sai yayi abin da fi wannan din a gabanka ya ga kai mai wa'azi ne ka yi ustaz za ka yi ta ba ka ce eh na yadda ita a buɗe jiya in akwai yadda ka yi da ni ka yi da ni to haka waɗansu to amma mumunai kuma akasin waɗannan ne su kuma wa idza alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun zai bar wannan abu koda miliyoyi ya kashe in dai kashe masa Allah baya so wallahi zai bar abun kuma ya dogara ga Allah ya san Allah zai mayar masa da mafi alheri mu duba ke kashewar zuciya irin ta karuna inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu la tanu'u bil uzbati ulil quwwa id qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin kaga an tunatar da shi Allah وابتج فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين كاجا أن تناسب شيء الله تيجي إنما أوتيته على علم عندي ya bar malamin sai da ya ja ayoyi ya ja ayoyi ya ja ayoyi ana expecting za a ga hawa a idon karuna da nadama da wazilar qalbuhu zuciyar shi ta kace kai wannan dukiyar Allah ma ya san na cancanta ya bani to yayi da Allah kan kai mai wa'azi ne zaka ci eh kai mai wa'azi ne zaka ci hmm? don izgili ma fa kharaja fi qaumihi fi kharaja fi fi qaumi fi zinati yaje yayi ado ya caba ado na girman kai da takama yasa aka Ƙawata dawakansa kaya masu tsada na zinari ya hawai zai zaga ma anguwa a ganshi a ganshi to daga nan Allah a karshen ta ai shafe shi da kasa shafe shi da kasa akai masu burin ina mani ne karuna ina mani ne karuna suna ta alfahari da ya wuce din nan kai ina mani ne wannan can da yamma bayan awobi da aka shafe shi ma malam suka ce inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya mana gadan doguwa da ni ne shikenan da ni aka shafe ina fata an gane shi ne suke ce kai lalle Allah ya yi arziki a gare mu wallahi babban arziki shi yasa aka ce in ka wani da dukiya da wani takama da menene kar ka yi burin ka ce ina kai ne shi baka san ko Allah ya hana shi lahira ya bashi duniyan ba akwai wanda ba su da komai a lahira sai Allah ya gaggaito musu abin da ya aje musu su gama da shi a duniya shi kenan ba su da komai a lahira Allah ubangi ya rufa mana asiri to waɗannan Allah ya ce mumunai na kwarai na gaskiya su ne idan aka ambata musu Allah ya zukatansu su kaɗu idan aka ja musu ayoyin Allah sai su ƙara musu imani ba su ƙara musu girman kai da jiji da kai ba wa ala rabbihim yatawakkalun ga su na biyu kun ga mumunai na kwarai su ta ɗaya in an ambata musu Allah zukatan su na ne yana kaduwa sannan idan aka karanta musu ayoyin alqur'ani imani yana ne yana karuwa sannan abu na uku ala rabbihim komai su suna dogara ga Allah kawai to dan Allah tambaya anan idan baka jin baka san qur'anin ba baka karanta shi ba baka san fassaran shi ba kaya za a yi a jaki har imanin ka ya karu babu samu abu sai ka san abin da ake kiran ka zuwa gare shi kafin imanin ka ya karu ai ba ka gani ko a makka idan ana sallah wanda idan ana tarawih ko ana tahajjudi wanda ya san fasaran zaka ga yana kuka wanda bai sani ba in ya fito eh, yana tambaya wai tsaruna ba ana kuka wai me ya faru da ya samu liman ne ka duba wai shi bai san ma me yasa liman din mai yake kuka ba to shine matsala wai shi tambaya yake yaji ana kuka da gume idan shi kan karau karau a bushe ma mala haka za ka tarar to gaskiya sanin qur'ani da at least fassaran shi ladan shi ga wanda ya san wannan yafi wanda ya san bakin kawai bai san fassara ba saboda aya ta kar karka yi kaza ka kaza kai baka ma san me yace in ba to ta ya za a kai aiki da shi ta za a kai aiki da shi a ja baki kawai a wuce ba a fassara maka ba to abin da yake taimakawa a ji tsoron Allah ya taimaka ka ji imani ka yana karuwa shine ka ji yadda ake fassara aya ka ji ma'ananta ka ji gar'inta ka ji zaƙinta ka ji daɗinta to sai ka ga imanin ka yana karuwa ko kuma kaji in baka sani ba sai kaga kawai kai dai an karanta an wuce ne kawai ina fata an gane to wannan challenge ne dole a dan san qur'anin gurgudo ana dan jin fassaran shi ana duddubawa alhamdulillah yanzu ba mai uzurin cewa ni ban san abin nan ba an fassara qur'ani nan da turanci gurgudo yau mutum yayi wa kanshi alkawari ya ce kullum zan ɗauki aya biyu in duba fassararsu da ma'anarsu kuma in tambaya gobe ma haka jibi ma haka ayoyi bibbiyun nan fa a shekara ɗaya eh aya ɗari shida da saba'in da biyu ne domin a shekara muna da kwana ɗari uku da sittin daidai ko da sittin da biyar to a ce ayoyi biyu kullum kake duba fassarar su ka sa alama yar takarda ka rufe ka duba fassaran ka duba ka duba ma'anan shi akwai fassaran da turanci akwai fassaran da hausa akwai fassaran da larabci yau qur'anan nan idan ka je saudiya ta fassara su da kusan dukkan yarurrukan afirka manya manya akwai shi da sawahiliya akwai shi da french akwai shi da duk yarurrukan manya manya na duniya mutum iya duba din ba a son ka zama to malamin kanka sai ka je gun malami aya biyu kai ya kara maka bayani shi shikenan zaka ji kana samun canji wanda yake karanta qur'ani da sanin fassararsa daban yake da wanda yake karanta bakin kawai bai san ma inda ya dosa ba ta fata an gane to a rika yi ba uzuri mutum ya zauna bai san littafin Allah shi ba yace zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin hudan kai haka din shekara daya biyu uku eh daya biyu uku hudu irin su falaki da nasi kamar Allah na tuba rana ɗaya zaka karanta fassarar su to mutum yana zaune ba karuwa ba karuwa ba karuwa ai ta jidali da kai abin da gashi a Qur'ani baka karanta shi ba ai ta dan ai ta keke ku ce da kai sai sa kake ganin ake zama ake ta artabu in malami ya magana shi yana magana ne based on yana kallon abun a mahangan Qur'ani mahangan musulunci hadisan manzo Allah kai kuma a haka kawai kake kake magana kake mai da martani baka san inda mutum ya dosa dole ma ce su wani suna kawo rabuwan kai su wani suna kawo tashin hankali su wani kaza kaza kaza mutum baya karatu sai raddi ya iya in wani ya mai da martani ko ya yi zagi ya tafi kawai saboda ana zamani social media saboda haka kar musulmi ya yadda ya zauna baya ƙara faɗaɗa ƙwaƙwalwanshi da bai wanda Allah ya ba mutum yadda mutum yake zuwa exercise don ya ƙara wa kanshi lafiya wani ya je jim don ya ƙara wa jikin shi ƙarfi ita ma ƙwaƙwalwa ana improving nata ana ƙara yalwata ƙwaƙwalwa shine ilimi da ka ga ƙwaƙwalwa wanda ya ilimi ya karar ba zai daidai da wanda yake tsoke a waje ɗaya ba ba sa daidai mutum ya yi ƙoƙari ayan nan bibbiyu bibbiyu da izinin Allah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulan wanda suka yi ƙoƙari Allah shi za mu ba su za mu ba to sifofin su na hudu kenan na sifa ta gaba Allah ya ce allazina su waɗannan mumunan su ne wanda yuqimuna salata kullum suna cikin tsayi da sallah salloli biyar din nan dai ba sa sakaci da su sallan jam'i dai baya wuce su duk yanda aka buga aka raya sai sun kula da sallah shine yuqimuna salata masu tsayi da sallah sannan wani mara razaqnahum yunfiqun daga abin da muka azurta su da shi kuma ba sa rowa yunfiquna suna ciyarwa sawa'un ciyarwa ta farilla ita ce zakka ba sa wasa da zakka suna cire haƙƙin Allah daga abin da muka azurta su da shi su ba ma waɗanda muka ce a bawa ko kuma in dukiyarsu ba ta kai misali ba to sukan cire sadaka su dai dukiyarsu duk abin da suka yago Allah ya basu to sai sun samma wannan sun samma wancan sun samma wannan in masallaci ya nema su sa'a na masallaci in makaranta a sa a can in makabarta ne a sa a can in rijiya ake bukata a sa a can Allah ce ba sa taba barin abin da muka basu ba dare da sun iba sun ba ma wani ba haka za ka gan su Allah ya ce ula'ika waɗannan mutanen masu waɗannan sifofin humul mu'minuna haqqan su ne haƙiƙanin mumunai in ji Allah su ne mumunai na ƙwarai su ne mumunai na gaskiya me ya sakamakon su Allah ce lahum darajatun suna da waɗansu darajoji in ji Allah daraja daraja saboda aikin nasu su ma ɗin ya yi yawa suna su yi wancan su yi wancan su yi wancan su yi wancan yanda aikin sai zama to multiple haka haka na ma reward din ladan su shi ma zai zama to multiple za a ninninka musu lada da daraja matakai matakai matakai matakai darajoji masu yawa in ji Allah inda rabbihim a wajen ubangijinsu Allah zai ba su ana cewa aljanna mataki mataki mataki da wannan matakin sai wancan matakin to suna su matakai da yawa ne Allah zai sakanta musu da shi bayan Allah ya musu wannan wa maghfiratun ya hada musu da gafara gaba daya wa karimun Allah ya ba su wani arziki mai karanci shine aljanna kawai aljanna in ka same ta ka samu duk wani arziki da kake bukata a ciki domin duk arzikin mai arziki bai san komai ba sai ya shiga aljanna Allah ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira idan mutum ya shiga aljanna dan wai ga ne wai ga ne wai ga ne wai ga ne wai ga ya kalli inda yake ya kalli mene ne a ni ne in ka shiga falon wani ma haka zaka ga ana kallo an ah su alajuwa ne su wani rabul kai an kashe kai suka zaka yan abubuwa ba kaɗan ne ba shi ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan Allah ce kai ran da na sa ka aljanna ka duba dama ka duba hagu ka ga baya ka kalli sama ka kalli ƙasa za ka san na'iman wa mulkan kabiran Allah ce za ka san kana cikin mulki mai girman gaske idan fa babba ya ce abu babba ne to lalle babba ne hmm. to Allah ya kira aljanna mulki ne mai girma kawai to menene mai mulki yake a nan duniya baya komai hidima ake masa baya komai sai dai ya gafa abinci an aje shi a tebur da abin sha an san ma abin da yake so tun kafin ma ya ce yana so in ma an ajiye shi don kar a yi laifi a kori kuku ina fata an gane kar ma ya nema kawai an an gama da shi mai wanke mota ya san kawai ma kafin ya fito ma an wanke to Allah to dan aljanna hijima kawai za a masa makau komai gashi nan available ba sai ya wahala ba ba sai ya wahala ba Allah ubangiji azurta mu da aljanna na'am كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يئذكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون نعم تو عند بياني ياتي بدر يفارا كينا ياتي ينزل zai كما kuma an غنيمه ganiman kaga sai da aka kawo ƙarshen yakin har an raba ganima yanzu kuma an fara ya me ya sabbaba yakin ya aka fita ya za a kafsa din wannan aya mai albarka kafin mu fassara ta asali lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabansa suke makka kafiran makka da ƙuraishawa sun hana su tsakat sun hana su ‘yancin addini da walwalan addini su abu jahal su manya-manyan ƙurashawa gaba ɗaya sun musguna wa sahabai har daga ƙarshe ma suka yi wani irin tsari da makirci na kashe annabi ma gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zaɓi kowace ƙabila matashi guda ɗaya suka zaɓi matasa wato wannan kabila aka zaɓo matashi wancan kabila aka zaɓo matashi wancan ma aka zaɓo matashi sai suka haɗu suka zo suka yi ambush suka yi kwanto a gidan manzon Allah sallallahu a gefen gidan shi da hanyar da suke wucewa saboda su kashe shi a huta hikiman zaɓo kowane mutum daga kabila saboda idan mutanen manzon Allah sallallahu yan uwan manzon Allah suka ce za su rama to za su yi faɗa da kowace ƙabila ce tun da wancan ƙabilan ta yi participating tana da hannu wancan ma yi participating tana da hannu to sai ya zama to sun yi overpowering nasu sun fi ƙarfin wato yan uwan annabi sallallahu ba za su iya ramawa ba to plan ɗin da suka yi kenan sai Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu annabi sai ya bar sayyidina Ali a gadonsa yace je ka kwana akan gadona su kuma da ya fito din annabi da ya fito da dare din sai ya gan su ga sunan suna zaune Allah ya sanya musu bacci idan su abu fa amma bacci suke yi ina Allah madaukakin sarki yayi bayani waje Allah min bayni aidihim saddan wa min khalfihim fa aghshaynahu fahum la yubsirun da suka fito sai annabi ya keta cikin Allah ya sanya musu bacci annabi ya ɗebi ƙasa haka duk inda ya wuce duk wanda ya zo kanshi ya ɗan zuba mai ƙasa a nan ya zuzzuba musu ƙasa ya zuzzuba musu ƙasa a na agoshi ya wuce ya basu abu sai can bayan manzo Allah ya tafi ma gidan sayyidina Abubakar shikenan sun tafi garu hira in ma a garu garu hira a garu kau garu hira sun je sun buya to shine eh, garu kau to sai sai waɗannan suka farka eh eh suka yi ta abuna ah kai waye zuba ma ƙasa ce kai ma haka ai a ah, kai ma haka kai ma haka kai ma haka suka je kawai gadon manzo Allah sai suka ga sayyidina Ali to kaga wato bayan sun cutar da al'umman musulmi sun hana su ibada sun hana su addini yanzu ma na karshe ma suna so su kashe manzon Allah shine Allah ya umurci Annabi sallallahu alaihi hijira ya bar Makka ya je inda zai kafa daula ta musulunci ya samu walwala na addini a bauta ma Allah ayi sallah ayi ibada to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umurce shi hijira sai ya umurci sahabai gaba ɗaya su hijira su koma Madina to sai kafiran Makka suka ce to duk musulmin da zai bar Makka ba zai tafi da dukiyar shi ba shagunan ka ga sunan wuraren harkokinka dabbobi motoci gonaki komai nasu aka hana musulmai su tafi da su suka ce ai anan kuka yi dukiyar a Makka saboda haka dukiyan nan taku economy ne na Makka bai kamata ku kwashe shi gaba ɗaya ku je ku yi empowering mutanen Madina domin dukiyan ku in kuka tafi da ita to kun je kun karfafa wata ƙasa ne kun karfafa tattalin arzikinta alhalin kuɗin nan ne kuma nan kuka yi dukiya ina fata an gane ko dan ba su fi mutanen mu basira ba yanzu mutum ya ɗebi dukiya a nan ya yi dukiya a nan ya je binne ta America hmm. ɗaya yahudawa su yi ya buɗe musu kamfani ya buɗe musu makarantu ya buɗe musu wuraren sana'a ‘ya'yansu su samu sana'a su ta zauna lafiya cikin walwala shi kuma nan ƙasan shi da ‘ya'yan shi da ‘yan uwan shi gaba ɗaya da matasan ƙasan shi suna cikin bala'i na rashin aiki da Allah waɗannan ƙureshawa mushrikai wanda ma masu bauta ma gumaka ba su fi irin na yanzu ba ba su fi su kwakwalwa da tunani ba ta za a yi kaɗe nan ka yi ka dukiyar nan ka ɗebe ka je ka empowering waɗansu ka ƙarfafa tattalin arzikinsu ka saman musu guraben ayyuka kai kuma nan naka suna cikin abin nan talauci da sace-sace da rashin aiki da shaye-shaye da tsara da tsara suka hmm? su abinda waɗannan suka faɗa musu kenan suka hana musulmai su yi su ƙaura to sun ɗauka in suka yi hakan watakila za su hana waɗansu hijira amma musulmai mumunai sahabai wallahi duk ba su kalli wannan abun duniya ba suka bi manzon Allah don Allah don addini ne don ɗaukaka abin ana isa madina manzon Allah ce da ya kalle su ya ce faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi ومن كان هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينتهها فهجرته الى ما ilai. Manzon Allah ce ya kalle su ya kalli alaman imani da gaskiya ya ce wallahi duk wanda ya hijiran nan don Allah da manzonsa ladan shi ya tabbata a wajen Allah da manzonsa wanda ya kuma don wata duniya don wata manufa to sakamakon shi baya lahira ko aljanna sai dai ya samu abun duniya kawai wanda kuma duniya za ta iya betrayed in kama baka samu ba a takaice yanzu annabi ya yi hijira da sahabansa gaba daya an hana su ne dukiyoyinsu to Allah da ikon shi kuma rot da mutanen makka suke bi idan za a da su ayarin su. kayan fataucinsu da raƙumansu idan za su je Siriya road hanyar da suke bi daga Makka in za su je Siriya sai sun bi kusa da Madina hanyar din kusa da Madina ne to manzon Allah ya yi several attempts ya yi ƙoƙari yunkuri ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sau uku ba don su ma ya je ya ya tare wannan ayarin nasu da dukiyansu da suke zuwa fatauci da shi ya kwace a madadin menene a madadin dukiyarsu da aka hana su a makka shi ma ya kwace nasu ya rarrabawa duk wani musulmi da aka hana shi daukar dukiyarsu su annabi ina jin ya yi ta ya fito zai kare eh, ayarin sai ya samu ya wuce sai manzo Allah yakan aika sai masu sa ido idan suka ji labari ga Qurayshawan sun fito za su wuce da ayarinsu su sai su gudu su ga manzo Allah kafin ya zo sun wuce labari ya zo ga sunan suna dawa ana fita sai ya samu sun wuce sai da aka yaka sau biyar to wannan ne na shida zul ushaira zul ushaira shine an yi attempting a yi intercepting a kamo dukiyansu din lokacin raƙuman sun kai kusan dubu ɗaya da lodi na gwalagwalai yawancin lodin wannan dukiyan abun mamaki na manya-manyan ƙuraishawan makka ne kayansu ne irin yadda manya suke lodo kaya daga dubai na polishin gidaje kawai da na iyali da manya-manyan motoci da abubuwa wannan dukiyar yawanci na irin na Abuja jahal ne da kabinet ɗin shi so wannan ayarin dukiyar da take ɗauke da shi ya sha bamban da sauran ayarin da suka gabace shi to wajen tafiya annabi ya yi ƙoƙari ya ataki sai suka wuce amma wajen dawowa nan ne abu sufyan shine komanda mai abin nan mai eh, mai kula da da ayarin kuma mataimakansa mutum arba'in ne su arba'in ne duka kuma ayarin sun kai kusan dubu ɗaya to shine Abu Sufyan shi ma ya samu information annabi ya fito yana so ya yi intercepting ya kama dukiyar sai ya canja hanyar da ya saba bi sai ya gangara ya bi ta jidda haka ya bi ta jidda ya zagaya sai ya je ya je makka amma kafin lokacin ya aika wasu abu jahal cewa ga dukiyarsu tana cikin hatsari a fito kai annabi Muhammadu da jama'arsa za su sun kwace musu dukiya kawai a fito kawai to so da sun fito za su je su kare dukiyan wannan kuma ya yuta ya ya bi wata hanya ya dawo sai ya sake aika musu dan aike cewa su dawo dukiyarsu ta tsira ta kukuta shi ko manzo Allah a lokacin sai ya yi shela sahabai wanda suke da hali su dan fito mu je mu tare to an an sha fita aje ba a ci nasara ba mutane kaɗan suke fita aje a da sahabai to wannan ma irin fitan suka yi ba kayan fada ba wani ɗamara ba manyan makamai ba silke na yaki mutum hudu ne eh, arba'in ne kawai a ayarin waɗannan ne sai ka je ka haɗa waɗansu bataliyon za ka je ka tare su kawai sahabai waɗansu ma suna gona waɗansu ma suna harkar su kawai an san irin normal fitan da aka saba yi ne kawai waɗansu su fita su je su dawo ne kawai to haka ma aka ɗauka wannan ɗin aka ɗauka abun zai kasance to annabi da ya ta bi ya yi ta bi ya yi ta bin ayarin bai san ya canja hanya ba ya zo ya zo har ya zo dab da bada shi kuma abu jahal a can da aka ce ya koma ya ce ba zai koma ba wallahi yau kam annabi ya yi ta a several attempts so shida yana kokari yana yunkuri ya kwace musu dukiya to wannan kan ba zai bari ba in ji abu jahal sai mun je mun koya ma muhammadu darasi wallahi da shi da madiyansa eh, yanda nan gaba ko raƙumi suka gani a daji ba za su yi tunanin su su je su tare shi ba ballanta na namu yau kan za a yi ta a ta kare to sai waɗansu manya su abu jahal sun fita wajen su mutum dubu da ɗari biyar ne to akwai wanda suka yi alliance suka haɗa kai da su za a yi ƙawance a taimaka musu to amma da wasiƙan abu sufyan ta zo cewa a dawo kawai dukiyan ta tsira shikenan abu jahal ya ce sai ya je badar ya yi kwana uku wallahi an kafa tanti an yi waƙa an sha giya an soke raƙuma yan mata a yi waƙa a yi busasha, a yi kwana uku ana dabdala duk duniya su san mun fito har mun kwana uku ba wanda ya nuna mana yatsa tsabu dawo to wannan wai zai ba su kwarjini ya sa a rika jin tsoronsu a ce mun fita kwana uku muna neman mai tare mu an kasa to wai wannan zai sa duniya ta ƙara jin tsoronsu to a nan ne waɗansu da suka yi haɗaka suka yi ƙawance da su za su taimaka musu suka ce to su sun koma tunda abin da ya fito da su kare dukiya ne kuma dukiyar nan ta dawo gida lafiya menene na tafiya to nan ne waɗansu wajen ɗari biyar ɗin waɗansu kowa ya koma da mutanensa wannan ya koma da mutum ɗari uku wannan ya koma da mutanensa wannan ya koma da mutanensa sai aka bar abu jahal tsantsan shi da jama'arsa su ɗari tara zuwa dubu ɗaya su ne suka isa badar ɗin shi ma manzo Allah daga can ya taso zuwa badar shi kuma abu jahal yake badar zashi to mu iya tunawa shi su fa sahabai annabi bai ce musu yaƙi za a je ba irin fitan da aka saba a ɗan je a taro ayari a dawo saboda haka ba su fita da waɗansu makamai ma ba sam amma ga su za su tare waɗansu sufafawa a makka su abu jahal su kuma ku duba fa sun fito su kare dukiyarsu ko a mutu ba ƙaramin shiri za su yi ba waɗannan kuma sun fito a kan a ɗan biayari in ba a same shi ba a dawo yadda aka saba ba su fito da shiri ba ina fata an gane ko to shi ne Allah yake ba da labari ya Muhammad ka ga yadda sahabanka a can wajen raba ganima suka yi ta samun saɓani fa haka nan ma an samu saɓani irin saɓanin da kama akhrajaka rabbuka min baitika bil hajji nan ma an samu saɓani domin da annabi ya ce musu to yaƙi fa ga su abu jahal ga mutanen makakwansu da kwarkwatansu da ƙarfinsu da dawakansu da komai nasu ga su suna badar sai wani suka ce a'a ya rasu lallai. ai ba da niyan yaƙi muka fito ba ai baka ce mana mu fito za a je yaƙi ba za a kafsa da su abu jahal da irin rundunar makka mun san ya rasula ka ce mu fito ne a ɗan tare wannan ayarin yadda muka saba yi kuma hatta a shelama da a madina da aka yi aka ce wanda yake kusa ya ɗan fito kawai za a je a tare a dawo mu mun fito yadda aka saba ne da ka ce mana yaƙi za a yi kafsawa za a yi da irin su abu jahal da runduna mai ƙarfi irin waɗannan ya rasulullah da mun shirya da mun yi ɗamara da mun yi dukkan abin da ake bukata ya rasulullahi ayi postponing yakin nan mu koma sai mun shirya ya rasulullah ina fata an gane ko to inda aka samu su ma suka yi ta kace nace aka samu sabani da manzo Allah kace nace kace nace yanda aka samu kace nace a wajen ya eh, raba ganima to haka nan ma an samu kace nace lokacin da Allah ya fito da kai daga Madina zuwa filin Badar ya Muhammad an samu kamanceceniya wajen ja'un ja ina fata an gane ko to shine Allah ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi kamar yadda Allah ya fito da kai daga gidanka da yake Madina bil haqqi da gaskiya amma wa inna fariqan minal mu'minina waɗansu ɓangare na mumunai la kari sun sun kyamaci yakin sun ki yakin ba su so yakin ba don ba a shirya ba yujadilunaka gashi nan suna ta jayayya da kai kace su ce kace su ce fil haqqi su ma jayayyan da suke yi su ma akan gaskiya ne da suke da kai din ya Muhammad ba wai don saba maka bane ya rasula baka ce mu shirya ma yaki ba ba mu yi shiri ba ba mu dauki makamai ba ina fata an gane ko akan gaskiya suke jayayya da kai din kai ma akan gaskiya Allah ne ce ka fito din to dukkan ku akan gaskiya kuke yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana bayan yaƙi ya bayyana a gare su cewa fa ko sun ki ko an so kawai yaƙi kawai sai an yi shi bayan yaƙi da alamunsa da komai ya bayyana ha da abu ya bayyana fa dole sai an kafsa ba makura ka annama yusaquna annabi ce to mu je dai suna tafiya din kaman yusaquna ila al-maut ko yana jin kawai an jaki da wajen mutuwa kawai ha ah, to in ba wajen mutuwa ba ba mu shirya ba ba mu yi komai ba ba damara ba doki ba filke ba hulan irin fada din nan mu dai ana jan mu suna tafiya kan sai expect su dai an ja su zuwa ga mutuwa kai wahum yanzurun su suna kallo kawai yanzu kawai za su je inda za a gama da su ina fata an gane ko to za mu ji nasarar da Allah ya ba su ga duk wanda ya dogara ga Allah sai Allah ya sama masa mafita to za mu ji mafitan da Allah ya sama musu da irin taimakon da Allah ya kawo musu din har ya zamanto su suka ci nasarar da tarihi ya rubuta a duk duniya Allah madaukakin sarki mana muwafaka na'am

wannan ai kwata-kwata ma baya daga cikin ma misali a musulmi ya sa riga duk wani hoto wanda ka sani maka kashi ba a maso ba ka sa riga duk hoton shugaban kasa ko na gwamna ko na menene ko na wani local government chairman ɗinku ko hoton wani malamin ku a buga ka sa ko ni hoton malamin ka da kake so sai a buga maka duka ka sa wannan wannan ba ɗabi'a musulmi bane ba inda aka sabo shi yawanci masu waɗannan abubuwa kiristoci ne kawai da tura in suna son su mutun su sa abin nan so wannan wannan kwata kwata bai dace ba baya ma cikin kyawawan ɗabi'u da tarbiyya ma irin na addinin musulunci na kuma mutum ya je ya jera su a ɗaki wannan annabi ya faɗa maka ai ko kai ko ka bari mala'ikun rahama dai ba sa shigowa nan mala'ikun rahama dai ba sa shigowa nan to uwa uba ma mutum ya sa wani katoton fajiri ko ni mawaki na Amerika maki ko yan kungiyan abun a ah, cult ko yan waɗansu ƙungiyar ta'addanci ko kuma fasikai haka kaga mutum ya manno rigunan su kawai ya ka da makamancin da wani rubutu daga farkon rigan har ƙasan shi bai san me aka rubuta ya sa kawai yana haska da makamancin wannan duk bai dace ba su sa naka mana su sa naka hoton me ka kai a wajen su da har za ku sa naka hoton ba a yi yanzu ko kasashen tura ka duba don Allah waye ke ɗinka yadi ya sa na hotunan Bush ne a jikin shi ko hotunan Trump babu sai mu ne nan wannan bai dace ba gaskiya musulmi duk su kiya irin waɗannan to innamal amalu bin niyyat Niyan mutum ita ce take sa abun nan ka abin nan wato suna gani yadda za ka girmama annabika, ka abin nan haka za ka girmama bakonka wani sa'i waɗansu irin waɗannan karin magana ɗin za ka samu ba wai ana nufin mummunan mummunan ma'ana ba ne da makamantansu kama a ce kama yadda ake cewa bin na gaba bin bin na gaba bin Allah ina fata an gane idan ka duba wani hadisi yana cewa man yuti'il amira faqad ata'ani wanda yake bin shugaba tamkar ni ni ya bi inji Allah wanda yayi wa annabi da'a tamkar ya wanda yayi wa shugaba da'a tamkar yayi wa annabi da'a ne wanda yayi wa annabi da'a kuma tamkar yayi wa Allah ne to zaka ga bin na gaba bin Allah to su sun kawo shi a wani akarin karin magana amma idan ka duba hadisai zaka ga akwai wanda suke bada ma'ana din to ina jin wannan din wato don su nuna muhimmancin bako ka girmama shi ka karrama shi ka daraja shi ka masa hidima sosai har lokacin da zai bar inda kake tunda an sanya imanin mutum ma baya cika sai ya girmama bako to kaga lalle ba abun wasa bane man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim zaifahu hatta imaninka da kake takama kana da shi kama imanin ma baya cika sai ka daraja bako to wataƙila suna yi ne kawai don kada a yi wasa da bako a girmama shi Allahu alam innamal amalu dai bin niyyat ina jin ba da wani mummunan manufa ake faɗan shi ba amma inda hali a ce a girmama bako da kyau in ji manzon Allah kawai yana daga cikin imanin mutum da cikin imanin mutum a girmama manzon Allah idan ana ganin wannan din ah, kaman bai da daɗin faɗa wannan shi ma da shi da shi alka kafin wani shigo a yin shigo a kamar salatin da shi sallallahu alaihi kuma da shi wani shigo da da shi shi assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma da zai yi ne kafin ni a duniya ko kuma ko ne a kowane da lokacin da ai kafin imam ya shigo kai azkar yanzu da yake wace assalamu alaikum mai ruwa kuma shi ma wajibi ne ai kowanne ana yin shi a lokacin shi yanzu misali idan mutum ya saba kiyamun laili misali tun karfe goma ba isa zai karanta qur'ani izu kaza kafin yayi bacci sannan can ya tashi yayi sallah sannan sai ya tashi har asuba ran da kai ba ko ya kwana maka kwana uku duk waɗannan abun sai kai suspending nasu yanzu kuma ta yi wata ibada ne ita ce mai zama da bako girmama bako kana cikin wannan ibada sai wannan ka shigo sai ka bar wannan din sai ka yi wanda ka shigo a yanzu wancan abu ne daily activities naka ne abinda ka saba yi yanzu kuma Allah ya ya maka wani nau'i na ibada menene girmama bako zama da shi hira da shi sai da cewa karka ce hirar da za yi da shi da ɗaya da ke wanda shi da za ka kace surutun banza ne ni gara in je in sallah na a'a haka ake wa bako wannan shine girmamawa da darajawa inda da karamtawa sai Allah baka lada idan kuma kana cikin wannan wani al'amari ya zo shi kuma sai ka tunkuɗe shi sai ka sai kai na yanzu kana cikin karatu ka ɗauko alkur'ani ka fara kenan sai mahaifinka zo ka share mun nan zo ka wanke mun kaya to shi ma wata ibada ne biyi wa iyaye biyayya wajibi ne Allah zai tambayi mutum gobe kiyama la yadkhulul jannata aqul liwalidaihi in ka ma zai sabbaba maka rashin shiga aljanna sai ka ajiye alqur'ani sai kai wannan wata ibada ne wani biyayya ga umarnin Allah ne ya taso ka ajiye wannan sai kai wancan da yake shi wancan na yanzu ne kai ka gama sai kowanne sai a shagaltu da shi kana cikin karatun qur'ani sai aka kira ladan yanzu yana kiran sallah sai kai suspending karatun ƙur'ani sai ka rika koyon me kiran sallah yanda la domin ta bi shi ne yazo in ka gama kuma kai wannan askar Allahumma rabba hadhihi da'awati tama ka gama kana cikin wa annabi salati shikenan sai wani wajibin ya faɗo maka shine wani ce maka assalamu alaikum karka ce ne eh, eh, eh, ah, ba a taba bai da sallama a irin wannan wanda duk kaga ya maka sallama yana kallon ka ido da ido ai ya san ba sallah kake yi ba ba sallah kake ba sallah ne in an maka ba za ka amsa ba to shi kuma mai da sallama menene wajibi ne karatun qur'anin nan sai ka ah, sai ka bari haka salati sai ka bashi sai kai wancan wajibin in ka gama kuma sai ka dora wannan wani ne ibada ya shiga wannan wani ya zo sai ka kai shi wannan ya shigo kai shi saboda haka babu wata matsala anan amin ya rabbal alamin qur'anai zai bayar akwatuna zai shi Allah ya karba masa Allah ubangiji ya albarka Allah ba shi mace ta gari Allah ya yawaita mana ilmin su aka alqur'anan an karanta su ta kila ayi tawassuli da su Allahumma izza al-islam wal muslimin na'am eh tafsir eh. na'am Allah ubangiji ya nuna mana اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ونسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ونسالك باسمائك الحسنى وصفاتك الاولى ان تنصر المسلمين نصرا عزيزا اللهم كل المسلمين ولا تكن عليهم اللهم انصر إخوان المستضعفين في زنفرة وانصر إخوان المستضعفين في برمنغواري وانصر إخوان المستضعفين في كسلة وانصر إخوان المستضعفين في بورنو ويوبي وفي كل مكان يا رب العالمين أرحم الراحمين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم أعزهم بطاعتك ولا تذلهم بمعصيتك يا رب العالمين أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان في كل بلد يا يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم تقبل موتاهم شهداء وتقبل جرحاهم واشفهم وعافهم يا رب العالمين اللهم ارزقنا الامن والاستقرار والسلامه في بلادنا اللهم ارزق رئيسنا بطانه صالحه التي تامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر اللهم اهد ولاة امورنا وخذ بايديهم الى ما تحب وترضى والى صلاح عبادك يا رب العالمين ارحم الراحمين فصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك حبيبك محمد محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين